بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أيو بقي قوة رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 437 wadda ta daidai da ranar 12 ga watan 6 na shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfuqan mai albarka a cikin muna a cikin suratul ra'ad za mu tashi insha Allah aya ta 31 daga cikin tambayoyin da za mu ansa yanzu insha Allah kafin mu shiga karatun mu akwai dan uwa da yake tambaya me hukuncin zakka kan me noman rani Eh me noman rani zai fitar da zakka sai dai zakkarsa rabin mikidarin zakar me noman damuna ne to kun san shi ita zakar amfanin noma ba a kaddara mata hauli ba ta da haul ba sai ta shekara ba ana yin ta ne daga an yi girbi wa atu haqqahu yawma hasadi ku fitar da haƙƙin haƙƙin wato wannan arziki da Allah ya ba ku na noma a ranar girbi saboda haka yayin da mutum mai noman rani ya yi girbi zai fitar da zakka amma zakkarsa nisful ushir ne wato kashi ɗaya cikin ashirin kamar yadda ya zo a hadithin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر zakar da ake bayarwa akan abin da aka sha abin da ruwan sama ya shayar da ita ushuri kashi ɗaya cikin goma abin da aka kuma shayar da shi da wato daban ruwa shine annadhi a wata riwayar biddawali wato da wato guga da ake ɗebowa ana zubawa a cikin wato magudanar ruwa nisful ushir wato kashi ɗaya cikin ashirin kenan to amma su ma kansu to kuma abinda wannan abin duba kenan na farko abin dubawa na biyu don game da noman rani shine shi kansa abin da ka noma din shin ana ba da zakkarsa ko ba a ba da zakkarsa domin ba a kome ka noma ne ake ba da zakkarsa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma amfanin gona yana da nisabi ya ce <clears throat> laisa fi ma duna hamsati ausukin sadaka babu wato abin da bai kai husuki biyar ba babu zakka a kansa saboda ka dole abin sai abin da ake auna shi abin da ake awansa da kwano ya kai husuki biyar shine abubuwan da ake ci ake iya ajiye su kamar hatsi kamar alkama kamar shinkafa kamar maiwa da acca da sauran kayayyaki wato na tsaba da ake nomawa amma kamar kayan marmari ba mutum yana da gonar a kankana su waɗannan a bisa a malik ba a fitar musu da zaka sai dai idan kana cinikin kankanar kasan kankana ba za ka ajiye ta ba in ka zo ka sayar to kudin idan suka zo shekara ta kewayo suna za ka hada su tare da sauran kudaden ka fitar musu da zakka kaga dai ka ba da zakkar amma ba za ka ba da zakka yayin da ka girbe kankana ba yayin da ka cire kankana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka a cikin kayan marmari ba illa wanda ake ajiyewa ake sa wato ake ajiye shi a busar da shi a ajiye shi kamar dabino da inibi haka zalika malamai suka yi ilhakin baure domin eh, shi ma ana iya a busar da shi a ajiye shi sauraka duk abin da za a iya busar da shi a ajiye shi za a fitan masa da zakka yayin da wa za a iya fitan masa da zakka daga an yi girbinsa ta hanyar kardado to yanzu abin da zai yauwa na san abin da za ku ce kenan tattasai da busasshen tumatir tun da akwai ɗan dama soko to shi ma za a fitar masa da zakka wannan mahallin istihadi ne a babu nassi akan wannan mahallin istihadi ne kuma kada ku ɗora min nauyin wannan istihadi yanzu eh, yana daga cikin abubuwan da wato cikin kwamitoci da sarkin kano allah ya kara masa muwafaka ya kafa za su duba akwai kwamiti wadda za ta duba irin waɗannan abubuwa waɗanda suke sababbi don yadda za a yi da kuma yadda za a yi amfani da zakka wajen maganta talauci a wannan jiha mu. kwamitin tana nan ƙarƙashin jagorancin Profesa Muhammad Kabir Yunus na tsangayar ilimin addinin musulunci da shari'a a jami'ar Bayero ita take a gudanar da wannan kwamiti ta biyu ita ce kwamitin ilimi ƙarƙashin jagorancin profesa abubakar mustapha sannan kwamiti ta uku wadda za ta fitar da yadda za a gyara sha'anin aure da dokar rayuwar iyali da sauransu ita ce karkashi na wato kwamitoci guda uku sarkin kano ya kafa aka tara malamai daga jami'a da kuma malaman soro domin a tsaya a yi ijtihadi akan abubuwan da suke bukatar a yi ijtihadi na jama'a don a fitar da hukunce-hukunce saboda haka ba zan yi riga malam masallaci ba ba san abin da ijtihadin su zai kasance ba alheri yana tare da jama'a eh, abin da jama'a ta tabbatar shi za mu tsaya a kansa in sun ce za a fitar da zakka akan tattasai dan damaso aka yi haka akan istihadi to shi kenan sai a gudanar da shi amma a zahiri a matabar malik ba a fitar masa da zakka domin yana daga cikin albukul a matabar abu hanifa ne ake fitar da zakka a dukkan abinda da ya fita duk abinda ake nomawa sai an fitar masa da zakka ko ana ci ko ba a ci hatta auduga sai an fitar mata da zakka a matabar abu hanifa saboda allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu an fi kumin tsayi ma kasatun wa mimma harajina na min al'ar allah ya ce ku ciyar daga kuka yi tsawarware daga kuma abin da muka fitan muku shi daga ƙasa to Allah ya daga abin da muka fitan muku daga ƙasa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka ba a wani abin da Allah yake fitar da shi daga ƙasa eh, tun daga shi ana ana noman ana noman lamsur an san lamsur ai ko eh ana noman lamsur a Madina amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi sa ba Imam Malik da almajirin abu hanifa ya zo yana jayayya da shi ya kira masa mutane ya ce kai a ina gonarka take ya ce gata ya ce ina ka same ta ya ce gona ta ce na gaje ta daga wajen mahaifina shi kuma ya gaje ta daga wajen kakana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban zakkan lamsir daga wajen ku yace a'a daga wajen kakanka ya karbi zakka yace a'a sai Abu Yusuf ya bar maganar malamin sa Abu Hanifa ya dawo maganar Malik domin ya ga hujja balo balo to kaga ya tabbata akwai abubuwa waɗanda suke ana noman su ƙasa ta fitar da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkar su ba to menene zabiti menene ka'ida na abin da za a karbi zakkarsa da abin da ba za a karbi zakkarsa ba to shine malamai suka saba kowanne daga cikin a'imma dinnan nan guda hudu yana da yana da majogararsa abu hanifa da tasa a shafi'i da malik da imam ahmad ibn hanbal da kuma ma sauran malamai waɗanda ba a cikin malaman mazahibul arba'a ba wanda suka yi shahadi nasu na kansu kamar su abu ubaid alqasim ibn sallam wanda ya shahara da ilimin wato tattalin arziki a tarihin musulunci yana daga cikin malaman imam yana daga cikin malaman imam bukhari sa'an su imam shafi'i sa'an su imam ahmad ne shi ma yana da tasa mazhabar akan sha'anin zakka saboda haka sai ku saurari abinda insha Allah wannan kwamiti zai yi ya kaddamar domin zai tsaya ya duba irin abubuwan yanayin abincin da suke namu ne suka irin su doya din nan inda ake noman doya da su rogo hmm, ya za a yi zakar rogo rogo ana in ba dai kura-kura ba aka yanyanka shi kaga ba zancen a ce za a auna shi hmm? eh? in aka busar eh, in aka busar da shi za a iya awansa to awansa za haka ma doya ana iya yin alabanta eh ana ajiye ta tana ajiyuwa to amma tana ajiyuwa ana auna ta in ba a maida ita gari ba ba a auna ta to ya za a yi wajen fitar da zakarta akwai zakka ko babu zakka a kanta duk waɗannan masail ne wanda ba za a ga bayanin doya a cikin muktasar ba wala a cikin askari wala a cikin risala dan ba su da ita ba su da irin wannan abinci eh na'am kiwon kaji wai kaji za a fita musu da zakka to me nisabin kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana nisabin awaki arba'in nisabin saniya talatin nisabin raƙumi biyar to ka jifa nawa ne nisabin su ishihadi zai shiga ciki taqdir wato kaddara abu na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine zai iya kaddara ba kiyasi baya sa saboda kan kace zaka fitar da zakka ga kaji to nawa zaka samu su nisabin eh? ya za a yi kai kiyasi ko kwai ka ce za ka fitar musu da zakka me nisabin kwai kwai nawa ne da sai ya kai sanin za ka fitar masa da zakka kuma nawa ne muke darin abinda za ka fitar da zakkar ko ma in ka san nisabin nawa ne muke darin na kazar in ka san in ka ce kaji ga adadinsu to kaza nawa za ka fitar zakka haka duk wannan kiyasi baya shiga na'am sannan a tambaya ta biyu yace yana neman ƙarin bayani ya je wajen mai magani akan wata jarabawa da Allah ya ɗaura masa ciwo sai ya ce min ya sai wai sai ya ce masa ya sai shekararren zakara shin ya halatta ya saya to wai ku wai me yasa ne ake cewa eh to mai magani kace yawa alhamdulillah ba malami kace ba wani lokaci sai kace sun ce malami to kai ma ya zaka je wajen boka kace kana neman magani wanda zai ce ka kawo zakara a yanka ka san nema yake ya yanka ga aljani aljani ne zai gaya masa ya yanka kada ka yi wannan shirka ne yaushe ne cikakken lokacin sallar walaha kuma idan mutum ya manta bai yi ba lokacin ta a lokacinta ba zai iya ramawa lokacin walaha kamar yadda muka yi bayani jiya a cikin karatu shine hina tarmudul fisal wato lokacin da dan maraƙin akuya a ɗan maraƙin raƙumi yake tashi yana neman inuwa lokacin da zafin rairayi ya dame shi irin wajen goma da rabi sha ɗaya ɗin nan kun san al'adar raƙuma sukan zo wato su kwanta a cikin rairayi yayin da gari ya waye wannan sanyin na asuba da sanyin safiya yana sa da bugawar iska suna jin daɗin kwanciyarsu a nan to daga zarar kuma wato hantsi ya tashi ya yi sama ya miƙe rana ta soma zafi rairayi ya soma ɗaukan zafi sai ga sun soma tashi suna neman inuwa to Allah ya sanya wannan lokaci ne wanda yake kusan muƙayyadi sun san shi a cikin ɗabi'ar su yake to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya miki dari da shi tunda lokacin babu agogo dama ana yin takdirin lokaci da irin abubuwa na yanayi da suke gudana da yanayi na ɗabi'a to sai aka ƙayyade lokacin da wannan ɗabi'a ta 'yan maraƙin raƙuma wanda a yanzu za ka iya kiyastawa da irin wajen goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabi wato kafin dai zawal wannan shine lokacin da ya fi amma asalin lokacin walaha yana farawa ne tun daga lokacin da aka halatta yin sallah wato shine bayan hudowar rana ta ɗagu zuwa gwargwadon tsawon wato mashi guda shine kamar mita biyu kenan kamar minti goma sha biyar bayan lokacin da aka ce rana tana fitowa kamar yanzu cikin kwanakin nan rana tana fitowa karfe shida da minti ɗaya karfe shida to daga wato karfe shida da kwata lokacin nan nafila take halarta to lokacin nan lokacin walaha yi har zuwa zawal kafin zawal tunda lokacin zawal ba a sallah har kafin zawal wanda yake yanzu zawal kuma yana yi zai a karfe 12 da minti 26 da minti 25 wato har kafin zawal wato kamar minti 12 da minti 20 duk lokacin na walaha ne bangare na biyu idan lokacin ya wuce in lokacin ya wuce ba a ramuwar walaha domin walaha ba ta daga cikin asunanin rawati sunoni da ake ramuwar su sunonin da ake ramuwar su a su ne kamar haka na farko qiyamul layl ita ma qiyamul layl wanda yake da wurdi ya sanya ma kansa cewa duk dare zai rinka yin sallah ta dare raka'a kaza to wannan idan mutum bacci ya rinjaye shi ko rashin lafiya to sai ya raka'a goma sha biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya yake yi shine wurdinsa to idan bai samu ya yi ba da daddare sai ya rama a lokacin walaha wato tsakanin lokacin da ake sallan nafiya har lokacin a ah, zawal sai ya raka'a goma sha biyu raka'a ta goma sha ɗaya ɗin ita ce a maimakon wato ta wuturi sai ya cike ta ta zamanto sha biyu saboda haka idan mutum wurdinsa da daddare raka'a takwas ne wuturi raka'a ɗaya kaga raka'a tara kenan to in ya kubce masa sai ya raka'a goma idan kuma idan kuma sallar daren raka'a ashirin yake yi da shafa'i da wuturi raka'a uku to sai ya yi ashirin da hudu kenan idan bai samu ya yi da daddare ba to jinsi na farko kenan da ake ramawa na biyu da ake ramawa sai tahiyya sai al fajr raka'atayil fajr sallah raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba idan mutum ya zo ya tara ana sallah a masallaci ko kuma yana cikin yin sallar bai kulla raka'a ba liman yayi aka tada iqama aka tada sallah to sai ya sallama ya shige ya sallah tare da liman idan to sannan zai iya ramata a wajen rama ta yana da zaɓi guda biyu abin da ya fi shi ne ya rama ta lokacin walaha bayan rana ta hudo domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi umarni ya ce wanda wanda rakatai alfajir ta kubce masa to ya sallace ta tsakanin hudowar rana da lokacin zawal kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi dan umar kaga umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi na biyu da yake da shi shine daga an yi sallama daga sallah asuba ya tashi ya rama domin an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirari sunna ce taqririya saboda haka kana da sunna qauliya da sunna taqririya na yadda zaka rama sallar a rak'atayil fajr ta uku wadda ake ramawa ita ce wato as-sunanur rawatib sunnoni ratibai wadda ake yin su tare da sallolin farilla su ne raka'a hudu kafin sallar zahar. da raka'a biyu bayan sallar zahar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha sai kuma raka'atai alfajir wanda mun riga mun ambace ta to su waɗannan salloli idan baka same su ba suka kubce maka ko wani uzuri ya zo za ka iya rama su wata ran domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran baki sun shagaltar da shi bai yi raka'a biyun da yake bayan sallah a zahar ba to sai bayan sallar la'asar sai ya rama su kamar yadda ya zo a hadithin aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha amma hadisin da ya zo na ummu salama da take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ma rama idan sun kubce mana ya ce a'a wannan hadisin bai inganta ba saboda haka al'asul yana nan waɗannan sunnoni ratibai su ma ana rama su amma sallar walaha ba ta cikin sunnonin da ba ta cikin sallolin da ake ramawa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا في وسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من جارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب نعم Allah ya ce walau anna qur'anan suyirat bihil jibal da a ce akwai wani alqur'ani suyirat bihil jibal da za a tafi da dutse da shi wato ya nika dutse ya mayar da inda dutsen yake ya zamanto aljanna ya zamanto ƙasa mai ni'ima wadda za a iya shuka tunda dutse ba a shuka a kansa to da akwai ƙur'ani da zai zo da zai yi wannan mu'ujiza aw qutti'at bihi al ko kuma a yanyanka ƙasa da shi a yanyanka ƙasa ya zamanto an yi wato a wuraren shuka an yi wuraren da za a yi lambu an yanka wani wajen na ƙasa an yi wato ƙorama tana gudana a ce duk da ƙur'ani kawai ana ɗora shi a ƙasa sai ya mayar da ita haka au kullima bihil mauta ko kuma a yi zance da matattu da shi alƙur'ani a zai a samu matacce ƙur'ani ya sanya shi ya tashi ya ce ku yadda wannan ƙur'anin gaskiya ne to da akwai ƙur'anin da zai haka da wannan alƙur'anin zai yi wannan wato da akwai wani littafi na Allah da zai yi irin wannan ayar to da alkur'ani ya yi saboda isa matukarsa wajen ayoyin Allah wannan raddi ne ga mushrikai da suke je suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai kana so mu imani da kai ai an hore duwatsu ga annabi dawud to kai ma a hore duwatsu gare ka mana ka sanya su ka sanya su a nike su a nike su su zamanto babu dutse domin makka ta takura a gare mu inda kun ga yadda makka take yanzu ko yanzu in ana gini sai ana ta fafa dutse ko to suka ce makka ta takura a gare mu kamar yadda Allah ya hore dutse ga annabi Dawud to tunda in da gaske ne kai ma da ƙur'anin da ka zo da shi ya sa a nike mana duwatsun makka mana ta zamanto fili kamar gagarin ɗa'ifa nan mi gini mi tafiya inda muke so aw qutti'at bihi ard suka ce ko kuma ka sanya mana kamar yanda wato kamar yanda aka yi ma annabi Sulaiman aka hore masa iska yake yanke ƙasa cikin lokaci kankani mu ma ka sa gashi nan muna tafiya ƙasar Sham domin ciniki ka sa iska ta rinka ɗaukan mu mu yanke ƙasa shine ma'ana ta biyu na qutti'at bihi al-ard wato mu yanke ƙasa da wato da da tafiya cikin lokaci kankani ya zamanto mun yi tafiya mai tsawo aw kullima bihil mauta ko kuma annabi isa ba yana magana da matattu ba tayan mana da qusayyu qusayyi shine kakan quraishawa huwa alladhi yud'a mujamma'a mujammi'a haka ake kiransa wato shine wanda ya tara kabilun fihr ibni kinana ya tattara su suka zamanto guda daya dan haka ake ce masa ake ce masa mujammi' ta ce ka tayan mana da kusai Kusayyu ya gaya da mun yadda dai shi kakanmu ne muna alfahari da shi ya gaya mana cewar kai annabin Allah ne na gaske sai mu bi ka in kai mana wannan sai mu bi ka to Allah ya ce da wani qur'ani zai yi wannan da wannan qur'anin zai yi amma al'amarin ba anan take ba bal lillahi al'amru jami'a bari al'amari na Allah ne ga baki ɗayansa wato ba wannan ne zai sa su imani ba sannan sai Allah ya fuskanci mumine ya ce afalan ya asil ladina amanu yanzu waɗanda suka yi imani ba za su yi yaƙini ba ne Allah ya sha ba sa samun yaƙini Allah ya sha Allah lahadan nasa jami'a cewa da Allah ya so da ya shirye mutane ga baki ɗaya wato wannan ishara ne ga cewa yayin da kafirai suka faɗi wannan mumine sun rinka fata ina ma dai to Allah ya musu haka a zo mana da abin da zai ba da mamaki shine Allah yake ce ma mumine in har yanzu ba ku sami yaƙini ba ne cewa da Allah ya so da ya shirye mutane ga baki ɗaya da kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in idan muka so sai mu saukan musu da aya daga sama sai wuya ga sai kaga wuyayensu sun rukufa sun yi ƙasƙanci sun bi in Allah ya so inda Allah ya so sai ya saukar da aya wadda za ta sanya su to amma Allah ya san abin ba a aya take ba ko da ayar ba lallai su imani ba domin gashi abin da suke cewa a kawo Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharuhum halu Allah ya ce da mun saukar musu da mala'iku su zo suna cewa wato suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam bi inda yi suna cewa to annabin Allah ne ka gama wato da mala'ika ko ka yadda ko kuma mala'ika mai tsananin karfi to da Allah zai ce da zamu da mu saukan musu da mala'iku ko kuma matattu su yi musu magana kamar yadda suke faɗa sai ya tashi ya musu magana wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan mutayen musu duk kowa da kowa ma ba kusai ba duk kakannin nasu duk mutayen musu da su a gaban su suna ganin su Allah ya ce maka nuli li yu'minu illa an yasha Allah ba za su kasance masu imani ba sai Allah ya so walakin na ya ji yajhalun amma yawancinsu ba su sani ba gashi Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun Allah ya ce da za mu bude musu kofofin sama su ya zamanto sun wayi gari suna tattakawa suna hawa sama kaga wannan ishara ne ga cewa sama tabaka tabaka ce kamar yadda ake da ionosphere stratosphere wace ce faya wace ce faya hmm? to Allah ya ce suna ya arujun haka Allah ya kawo maganar suna tattakawa a sama da me za su ce inna ma sukirat absaruna ai maye ne ake mana an yi mana rufa ne bal nahnu qaumun mashhurun mu amma yadda mu mutane waɗanda aka sihirce saboda haka abun ba anan yake ba in aya ce aya alkur'ani ta isa matuƙa amma shiriya tana hannun Allah to shine Allah ta'ala ya kawo wannan Allah ta'ala a nan ya bayyana matsayin alkur'ani cewa ayar alkur'ani ta isa wato da ayar da akwai wata aya wadda wato za ta kai irin abun ban mamaki da ake faɗa na wato a ga irin wannan rusa wato a tafi a kawar da duwatsu a mayar da waje ya zamanto fadaddar ƙasa a sanya ta ta zamanto qita'un mutajawirat shine ɗaya daga cikin tafsiri na atil ab a sanya nan kasa mai lambu wadda za a yi noman kayan marmari wannan wanda za a yi shuke-shuken noma wannan wadda za a keta ta ya zamanto korama tana gudana a ƙarƙashinta wanda duk maka babu wannan amma kaga ƙasar sham urdun suna zuwa suna gani suka ce to mu ma kamar yadda kasan mu ta zamanto mai ni'ima mai albarka irin wannan to da da alqur'ani zai yi wannan to da wannan alqur'anin shi shine zai yi domin ayar da ke cikin alqur'ani tafi a tafi canan to kuma Allah ta'ala ya raddi gare su da cewa ballillahi al'amru jami'a wannan raddi ne ga kafirai cewa al'amari na Allah ne gabaki daya wato shine yake zabar ya kawo aya irin kuma wadda ya so ta zamanto ita ce aya ba ayar da mutane suka ce suna so a kawo ba ita ake kawo musu domin sunnar Allah ta gudana cewa idan mutane suka ce a kawo musu aya Allah ya kawo musu wannan ayar ba su imani ba to su ba kaɗan ba ce yaya aka yi da annabi isa da hawariyun yayin da suka ce hal tas hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama' ubangijinka zai iya saukon mana da kabaki daga sama Ya ce ku ji tsoron Allah in ku mumine ne suka ce so muke mu ci daga gare ta so muke mu ci daga wannan wato kabaki abincin aljanna Mi shaida a kan cin wannan abincin na aljanna ne mu zamanto kuma wato masu shaida a kan haka mi imani mai Allah ta'ala ya ce da annabi Isa ya ce a saukan musu qala inni munazziluha alaikum Allah ya ce zan saukan muku da kafakin daga sama faman yakfur ba'du minkum wanda duk ya kafurta bayan an saukar da wannan aya a gare ku bayan saukar ayar a gare ku a fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin to zan azabtar da shi da azaba da bazan azabtar da wani daga cikin talikai da irin wannan azabar ba to sunnar Allah kenan yayin da mutane suka ce a kawo aya to idan Allah ya kawo ayar amma mutane ba su imani ba to azaba su sai ta fita kowa muni to shi yasa saboda rahamar Allah ta riga fushinsa shi yasa abinda kafirai suka nemi a yi musu na a kawo musu aya Allah baya amsa musu domin al'amarin nasa ne in ya so ya kawo ayar in ya so ba zai kawo ba ba al'amarin ba a hannun manzo yake ba to sannan aka kwantar da hankalin muminai kan cewa muminai ku sani domin wannan istifamin na wato na taqrir ne ai ku sani ya ku muminai domin ya a nan ba ma'anarsa yankewar kauna ba ma'anarsa al-ilmu wal yaqin wato afalam yai afalam yuqinu alladhina amanu afalam amanu waɗanda suka yi imani ba su sani ba ne ayya waɗanda suka yi imani ku sani cewar idan Allah ya so sai ya shiri mutane ga baki ɗaya sana Allah ya ce wala ya zalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba wato masifa tana samun su da sababin abin da suke abin da suka aikata wato da sababin ayyukan da suke yi na kafirci da barna a bayan kasa da sako da yanke zumunta da ƙaryata manzan Allah to ba za su gushe ba musiba tana samun su ita ce ma'anar musiba wato ma'anar a almusiba saboda yadda take kwankwasar zuci domin alqar'u shine wato ka rinka kwankwasar abu kamar yanda a menene qar'ul qawaqiri a abariqi kamar yadda wato a kake ake amfani da kwalba yayin da ake zuba a yayin da ake zuba ruwa a cikin buta ta karfe idan kwalbar ta buki karfe yanda zaka ji tana yanda zaka ji karar to haka musiba take haka alqari'a take da haka aka sanya ma suna ɗaya daga cikin sunayen alƙiyama shine alƙari'a wato saboda musiba ce da babu kamata, iyakacin musiba musibar tashin alƙiyama to Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta ba za su gushe ba musiba tana samun su da wato abinda suke a sababin abinda suke aikatawa aw ta hullu qariban min darihim ko kuma musibar ta rinka sauka a kusa da gidansu wanda yake zai tayar musu da hankali su ga na kusa da su musiba tana afka musu wanda zai sa su ga kan cewa to su ma fa saura kaɗan su ma ta zo musu domin wato domin Allah maɗauki bulalar Allah kenan sai a taɓa wani domin ka gani kai izina wato ko dai musibar ta zo musu mubasharatan ko kuma na kusa da su musibar ta sauka a kansu shine su ga saukar azaba a kansu su rinka ganin kan cewa to saura su fa su ne akan layi wanda wannan la'alla zai sanya su su tuba domin hikimar Allah wajen aiko musiba bulalar Allah don ta sanya mutum wato ya yi izina to amma wanda yake me ke kasar zuciya musiba ba ta canza shi daga musiba ta zo sai ya so ma kawo asbabu na zahiri yana fassara ta ai wannan abu ne wanda an saba dama malaman yanayi sun gaya mana cewa bayan duk shekara goma sai an sami irin wannan ka abu ne wanda an riga an saba ana faɗa cewa a koma ga Allah babu ruwan sama musiba ta zo a koma ga Allah to haka dai mutane suke faɗa amma ai kun san wannan abu ne wanda yake malaman yanayi sun faɗa sai a ɗauke mutane daga komawa ga Allah a kawo wani abu daban to wannan shine ke kasar zuci fassara ta biyu da akan kawo auta hullu qariban min darihim ko ana fassara da wato al-ihtilal din da saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da gidajensu yayin da zai zo musu lokacin da za a yi fathu makka su ga kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ci su da yaki wato ba za su gushe ba suna musiba tana zuwa musu ko kuma ma karewa Allah maɗaukakin sarki ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cin su da yaki wanda wannan ayar shine waɗansu suke sanya suka sanya suke ce cewa wannan sura madaniya ce tun daga shi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya shiga makka kenan to amma ba lalle bane ta yi ko a makka din za a iya ishara ga cewar lokaci zai zo da zai zo ya cita da yaki ko da yana makka din a wanda yake kuma abin da ya faru kenan saboda haka kun ga auta hullu qariban min darihim tafsiri biyu ne tafsiri na farko auta hullu a wato fa'ilin yana komawa ya zuwa ga ƙari'a ko ita musibar ta afkar ma ta afka kusa da wato ta sauka a kusa da gidajensu wato a kusa da garinsu ko kuma auta hullu fa'ilin ya zamanto ta ya rasu lalla, ko kai ka sauka kusa da gidajensu a matsayin wato a mai rinjaye mai galaba mai cinsu da yaƙi to duk wannan dai ishara ne ga cewar wato kafirai su izina cewar musibar da take afkuwa a gare su saboda abin da suke aikatawa ne na kafirce ma Allah kuma wannan sunnar Allah ce cewar Allah maɗaukakin sarki in ya aiko musiba yana aiko ta ne saboda sabon Allah musiba tana zuwa ne saboda sabon Allah ne abinda da nan take nuna wala yazalu sai kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun wato musiba ba za ta gushe tana samun kafirai ba tana sauka akan kafirai dalilin da aisa suka aikata da dalilin abin da suke aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya saukar da musiba akan quraishu saboda kafircin su yace allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusufa Allah ka sanya musiba ta fari ta sauka a kansu kamar yadda ka sanya musibar fari ga wato mutanen annabi Yusuf shekara bakwai suna cikin fari to shine Allah ya Allah ya sanya ma mutanen Makka irin wannan musiban walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatabarra'un Allah ya ce haƙiƙa mun mun rike su da azaba ita ce farin da aka sanya musu amma ba su kaskanci zuwa ga ubangijinsu ba ba su tawali'u sun mai da kai suna roƙon Allah kan ya yaye musu ba to Allah sunnarsa haka take idan haka yayin da kaga musiba ta sauka a gare ka to ka binciki miyagun ayyukanka ka nemi kuma gafara Allah ga abin da ka sani da abin da baka sani ba sannan Allah ta'ala ya ce wa laqad a bi rusulin min qablik haqiqa an yi izgili da manzanni min qablika ka ya rasulullah fa amlaytu lil ladhi fa amlaytu lil kafirin sai na saurara ma kafirai wato ne musu shifta na kyale su zuwa wato saukar ajalinsu fa fa kana iqab to yaya uquba ta ta kasance yayin da ta sauka a kansu kamar mutanen annabi nuhu sun yi izgili ga annabi nuhu har yake cewa qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu idan kuka yi izgili da mu to mu ma za mu yi izgili da ku kamar yadda kuke yin izgili to kuma izgilin da annaba wato ramawar izgilin da annabawa suke ma mutanen su ya fi muni ga mutanen mutanen annabi nuhu yaya suka yi da suka ga yana sassaka kwale-kwale sai suka ce au wa'azin kuma yanzu baya ci an koma an koma sana'ar kafinta suna izgili da shi wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min haka dalika suka yi da annabi shu'a dukkan annabawa haka mutanen su suka rinka musu izgili to shine Allah yake faɗa anan an yi izgili da manzanni gabanin ka ya rasulullah kamar yadda waɗannan suke maka izgili Allah ya ce sai muka yi shifta ga kafirai sannan thumma akhaftuhum sannan Allah ya rike Allah ya ce sannan muka rike su yaya uquba ta ta kasance ka duba mutanen annabi nuhu yanda Allah ya yi musu da sauran annaba da sauran mutanen annabawa to haka ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke izgili da su ɗin nan mai Allah ya ce masa Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'in masu izgili da kai mun isar maka su mu mu za mu isar maka da masu yi maka izgili sai ga su gabaki ɗayan a lokacin yakin badar su su bakwai duk aka kashe su aka jefa su cikin rijiyar badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce ya aba jahal ya amr ibn al-hakam ya uqbata bin abi mu'ayt ya walid ibn al-mughira su yana faɗa ya kira su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abinda ku ya muku alkawari gaskiya ne fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa domin ni na samu abinda ubangiji na ya mun alkawari gaskiya ne ubangiji na yake sai huzamul jam'u wa yawluna dubur za a ruguza rundunar tasu su koma suna tserewa suna gudu to na samu wannan Allah ya mun alkawari kuma ya cika mu ku kun samu alkawarin da Allah ya muku cewa ku yan wuta ne sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah kane musu magana alhali duk sun san dare sun zamanto matattu yace ma antum bi asma'a minhum ba ku fi su ji ba wato suna ji to wannan shine ramuwar gayya ta fi gayya ciwo a lokacin nan suka yi hmm. abin da ya faru kenan to shine in in kun lokaci kaɗan ne to shi yasa sauraron ibada ce domin shine haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda manzanni suka yi hakuri to a cikin wannan akwai akwai wato kwantar da hankali da ban hakuri da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabawa gabaninka su ma haka aka yi musu izgili kuma muka saurara ma mutanen ba mu kama su daga yin sun yi izgili muka aka halakar da su ba sai da aka kyale su tukuna lokacin su yayi yayin da lokacin su yayi ukuba ta zo yayi ukubar Allah ta kasance hakika hakika ukubar Allah ta sauka akan kafirai na'am أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوم بل كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم Allah ya ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to yanzu wanda yake makiyayi mai tsare kowace rai da abin da take aikatawa daidai yake da wanda yake ba haka yake ba wato daidai yake da gumaka waɗanda suke su ba su da wannan ikon waje alulillahi shuraka kuma amma gashi kuma sun sanya ma Allah shuraka ababen tarayya ulsan muhum cene musu ku ambata mun sunayensu mu ji suwaye yaya sunansu yaushe suka zamanto ababen tarayya ga Allah am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard to ko kuna ba mu Allah labarin abin da bai sani bane a bayan ƙasa cewa waɗannan abokan tarayyan Allah ne Allah kuma bai sani ba yanzu kuke gaya ma Allah kuna sanar da shi abin da yake ya jahilce shi a bayan ƙasa am bi zahirin min al-qawl ko ka kawai magana ce kuke faɗa da bakinku ba ta da wani haƙiƙa bal zuyina lilladina kafaru bar duk wannan zancen ya rasulullah zuyina lilladina kafaru makruhum an kawata ma waɗanda suka kafirta makircin su ne wato makircin su na su sanya mutane su rinka bauta ma wani Allah domin ƙarshen al'amarin su za a rinka bauta ma wato su ne manya-manyan shaidanu shugabanni akan kafirci an kawata musu aikin su ne domin su sanya mutane su rinka bauta musu shine ma makircin nasu domin almakar shine ka ɓoye cuta ka bayyana ta a sifar amfani amma ka san abin da ka ɓoye cuta ne kamar yadda bokaye suke yi wasu du'ani sabil kuma aka toshe su aka ɗauke su daga hanyar Allah wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shirya a gare shi akwai fuskoki da yawa wajen tafsirin wannan ayar musamman afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wannan fuskar da na ambata kenan kamar yadda ake fassara afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih wato a wanda muka yalwata kirjinsa ga musulunci ya kasance akan haske daga ubangijinsa zai yi daidai da wanda yake ba shi ba to wannan ma haka wanda yake wato ya sifantu da wannan sifa ta Allah shine qayyumiyya mai tsayuwa mai kiyayewa da saninsa da sakamakonsa akan kowane rai da abin da ran yake tsururi na aiki ko na alheri ko na sharri shine sifar Allah to zai yi daidai da wanda yake waninsa ai Allah bai daidai da wannan sa ba domin babu wanda yake da wannan sifa musamman waɗanda suke tarayya da shi ba shi ba jalla wa ala ko kuma <clears throat> wata fuskar da malamai suka faɗa waje ita ma fuska ce kyakkyawa ta ma'ana wadda az-zamakhshari ya tafi akanta shine afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat thumma lam yahbi wala ya'buduhu wala yuwahhiduhu yanzu wanda yake shine mai tsayuwa makiyayi akan kowace rai akan kowane rai da abin da yake aikatawa wanda yake wanda yake wannan shine sifarsa amma kuma ba za su ta shi ba kuma suke sanya masa ababen tarayya ba shi ba shi yasa sai ya ce a ja'alu suke sanya ababen tarayya ga Allah maimakon yayi idmari ya yake suke sanya ababen wato ababen tarayya gare shi sai ya faɗi kan cewar ababen tarayyar ba wani suke sanya ma waɗanda suke ababen tarayya gare shi ba illa Allah Allah fa shi ne suke sanya ma wani wanda yake kininsa wanda yake daidai da shi domin a nuna kan cewa ƙaulinsu wato baƙili ne jumlatan wa tafsila domin wanda yake da wannan sifar an ya fi ƙarfin a ce yana da wani wanda yake kini wanda yake daidai wanda yake tsara wanda yake sa'a a gare shi ina sa'a ga Allah to shi sai Allah ya ce kul muhu? to ku san ku ambata mun sunayensu? da wani suna za ku ambace su za ku iya ambatan su da arraziku ko alhaliku ko alhayyu ko almuhyi ko almumit ku faɗi sunayensu. idan kuka ce su ne alhayyu alqayyum kuna faɗa kun san kan cewa ku makareta ne kun zamanto kowa ya san kan cewa ku makareta ne mashiririta ne wawaye ne domin an san babu alhayyu alqayyumu sai Allah in kuka kira su ar kun san ƙarya kuke yi kowa ya san kan cewa ba su ne suke azurtawa ba shi yasa sai Allah ya ce san muhu, ku an ku gaya mu sunayen su ji za ku faɗa musu wani suna daga cikin sunaye wanda yake na Allah ne ƙarya ku ta bayyana ku zamanto maƙaryata wawaye marasa hankali ko ko wani sunan daban za ku kirawo wanda yake ba sunaye waɗanda suke suke suke da sifar Allah ba to in kuka kira su tuko da wannan sunan to kun san kan cewa kenan ba ababen tarayya ne daga Allah ba su isa ba domin Allah shine mai kyawawan sunaye wato ko dai ku ambace su da suna irin na Allah ku zamanto makaryata ko ku ambace su da sunayen gumaka hubal da waɗansu sunaye daban-daban to in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulta gumaka sunaye ne kawai da kuka sanya da kuke kiransu da ku da iyayen gidanku Allah bai saukar da sultani akan su ba shine sunaye waɗanda suke ba su da hakika kamar lata kamar uzza kamar manata ku rasa wadda za ku ba ma sunan sai wato mata. to shine sai Allah ta'ala ya ce in ba eh, tunda ba za su iya ba ba za su iya kawo sunayen Allah su danganta ya zuwa ga gumakansu ba to sai Allah ya ce to kuna ba mu Allah labarin abin da bai sani ba ne a cikin ƙasa wato akwai waɗansu waɗanda suke su gumaka ne wato hakika ta tabbatar da kan cewa su sa'o'in Allah ne Allah bai san wannan ba kuna ba mu Allah labari wato kun ga wannan inkari ne da kan cewa ai wannan abu ne wanda hankali ba zai ɗauka ba cewa yau ga wani ya zo da wani ilimi wanda Allah bai san shi ba ko kuma dai kawai kuna kinta wato kuna kintata ne kuna faɗa shine bi zahirin min alqaul kamar yadda Allah ta'ala yake cewa <clears throat> yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗan abin da yake da harshen su kawai da bakin su shine az-zahiru min alqaul wato kuma cewar Allah ta'ala da yace bal zuyina lil ladina kafaru makruhum wato an kawata ma waɗanda suka ma makircinsu wato shine kamar su amr ibn uh, wato uh, uh, luhai wanda yake shine farkon wanda ya kawo ma larabawan quraish gumaka kaga sun kawo gumaka ne sun sanya ma mutanen su su rinka bauta musu domin su zamanto suna amfana da wannan bautar domin duk wani duk wani boka yana cewa ba shi yake cewa ba shi ake bauta ma ba shi mai tsara kofa ne ga wanda ake bauta mar shine wanda ba a gani wanda shi boka shi ne yake magana da shi shi zai ce ya ce a kawo shekararren zakara shi zai ce a kawo dan taure shi ko gunki baya cin shekararren zakara Ɗan wata ɗaya ma baya ci ballantana shekararre saboda haka wanda zai ci wannan mai amfana sarkin kofa ne zai ci to kamar haka a dukkan bautar shirka haka take waɗanda suke sa mutane akan bautar shirka su ne masu cin gajiyar shirka su ka sauran mutane sai wahala ai ta kawo musu su tabbatar da dukiyarsu su ta shan wahala ba za su samu komai ba domin ba za su amsa masa ba wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal to Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu mashiri mai shiryarwa a gare shi duk inda za ka so ka shiryar da shi ba za ka shiryar da shi ba domin bata ya tabbata a kansa sannan Allah ya faɗi makomarsu ya ce lahum azabun fil hayati duniya suna da azaba a wannan rayuwar ta duniya azabar a rayuwar ta duniya shine abin da Allah maɗaukakin sarki zai saukar a gare su na a karkashe su domin Allah zai sallada manzansa da muminai a kansu a wajen yaƙi su karkashe su kamar yadda aka yi da kafiran makka aka karkashe su a lokacin yakin badar da lokacin yakin uhud da kuma a lokacin wato yakin da sauran yakoki da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai ko kuma a mayar da su bayi ita ma azaba ce ko kuma a kwashe dukiyoyinsu ta zama su zamanto ganima ko kuma a ita jefa razani a cikin zukatansu duk wannan wato azaba ce ta rayuwar duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan idan mutane suna makwabtaka da shi amma ba muminai ba suna nufin su kai masa hari sai kawai su ji gabansu yana faduwa su ji suna razana ba san me yake ba su tsoro ba haka kuma idan zai kai wa mutane harin yaƙi in zai kai harin yaƙi ga waɗansu mutane tsakaninsa da su tafiyar shekara wato kafin ya kai musu da wata ɗaya haka Allah zai rinka sanya razani a cikin zuciyarsu ji kawai gaban na faduwa to ba haka wanda yake cikin tsoro yaushe zai iya yaki to tun nan Allah yake so yake ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara kuma duk wanda yake tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar shekara tafiyar wata ɗaya ne to yana cikin yana cikin razani da gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahar Allah ya bani nasara da razani da yake jefawa a cikin abokan gabana da suke tsakanina da su tafiyar wata daya wato ba za su rinka jin kan cewar ni wato free falo ne nan da nan za a zo a gama da ni ba Allah zai sanya razani a cikin zukatansu to duk wani yana daga cikin jinsin azabar da Allah ya ce lahum azabun fil hayati duniya amma musiba da take zuwa musu wannan ba ta daga cikin wannan domin wannan musiba wannan tana zuwa ma muminai tana zuwa ma kafirai kamar rashin lafiya kamar a jarabawar talauci da mutuwar 'ya'ya da mutuwar 'yan uwa wannan musibar ba ta cikin wannan azabar domin wannan tana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na wato lazimin kaddara lazimin halakad halaknal insana fi kabar mun halicci mutum a cikin wahala sannan Allah ya ce wal azabul akhirati ashaq sannan kuma wallahi azabar lahira tafi wannan mashaqqa tafi wannan tsanani tafi wannan wahala kaga Allah ya rantse akan wannan wannan lam din da yace wala azabul akhira ita ce wadda ake ce mata almuwatti'atu lil qasam lam din rantsuwa ce wato azabar lahira wallahi tafi wannan tsanani tafi wannan wahala wa malahun minallahi min Allahi min wa ba su da wani mai tsirtarwa daga Allah ba su da wani mai hana su daga Allah domin alwaƙi wanda yake wato wanda yake hanawa ba wanda zai hana su daga Allah wato mashakar azabar lahira da Allah ya ce tafi wato tafi azabar duniya tafi azabar duniya ta fuska kamar wajen guda uku kuma Allah ne kaɗai ya san hakikanin yadda ta fita ma tunda Allah ya ce wala azabul akhirati ashaq ta fi tsanani to ta fi tsanani din amma akalla zaka iya tasawurin fuska uku fuskar farko azabar lahira ta fita nau'i nau'i nau'i ce daban-daban kaga azabar duniya akwai abin da yake ba azabar ba amma a lahira komai azaba ne gare su domin wanda ya shiga wuta baccinsa azaba ne babu baccin kwanciyarsa azaba ce tashinsa azaba ne zamansa azaba ne tsayuwarsa azaba ne cin abincinsa azaba ne shan ruwansa azaba ne kuma babu hutu babu hutu ba kamar azabar duniya ba dan furzana za a bashi lokaci da zai bacci in ma an ce an bashi hard labor akwai lokacin da ba zai aikin ba tunda an san in yace zai aikin awa 24 mutuwa zai ya kare kuma ba a so ya kare saboda haka akwai hutu ita ku azaban lahira babu hutu sannan ba ta da iyaka dawwama ce ba a cewa kamar za a cewa mutum an ba shi ɗaurin an ba shi ɗaurin shekara goma akwai wani bawan Allah da ya taɓa gaya min wani babban mutum a garin nan ya taɓa gaya mana wani mafarki da wani bawan Allah yi mutum ne wanda yake dukkan shegantaka yana yi wata ran da rana sai ya yi bacci baccin bai fi minti goma sha biyar ba amma a cikin wannan baccin sai mafarki ranar kiyama ta tashi Allah ya yi masa hukuncin ya yi shekara ɗari cikin wutar jahannama kuma aka sa shi cikin wutar jahannama a cikin minti goma sha biyar ɗin nan gani ya yi wannan shekara ɗarin ya yi shekara ɗarin a haƙiƙanin yadda ya ji shekara ɗarin ya yi cikin azaba bayan minti goma sha biyar ya farka daga bacci akan ya yi wannan shekara ɗarin cikin azaba sai da ya wata shida hankalinsa ya bugu ya haukaci ya zama to ba mutum ba wata shida ya yi a sukurkurce bayan wata shida hankalinsa ya dawo jikinsa sannan ya faɗa wa mutane ga mafarkin da ya yi dalilin tubansa kenan duk shegantakar da yake ya watsar wato shekara ɗari ɗin nan sai da ya yi su a cikin minti goma sha biyar to wanda aka ce masa to kaga fa wannan shine hakikanin abin da Allah yake kawo mana na ayoyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe bayan sallah asuba yakan ce masa habbai akwai wanda ya mafarki a cikin domin mafarki sauran annabci ne wanda yake akwai bishara da gargadi a cikinsa wannan duk wanda ya ji wannan kissar wa'azi ce wa'azi ce na cewa abin nan da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa fa gaskiya ne to kun ga da Allah ta'ala ya ce wannan ita ce fuska ta uku ce cewa azabar lahira ta fi tsanani don ba ta da iyaka duk wahalar duniya duk wahalar duniya tana da iyaka in ka mutu shikenan to azabar lahira ba rayuwa ba mutuwa in mutum yana cikin azabar ba za su rayu rayuwar da za a kira ta rayuwa ba ba kuma za su mutu ba ballantana su huta la yuqda alaihim mutu wala yi an anhum min azabiha ba za a yi hukunci a kansu ba su mutu a ce kun shi kenan ya kare kuma ba za a sauƙaƙa musu daga cikin azabar ba to shi yasa Allah ya ce wala azabul akhirati ashad Allah ka kyashe mu da azabar wuta Allah ka kyashe mu daga azabar wutar jahannama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in